daidai da sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shi ne kasar na ɗari biyu da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abul hassan muslim bin al-hajjaj allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi karatun da fadilatul allamatul albani ya matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi a karatun da ya gabata mun karkare babu shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abi talibin fi takhfifil azabi anhu babin da ke bayani akan cetar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai mabaffan shi Abu Talib na roƙa mai Allah madaukin sarki da zai je yayi akan a sassauta mai azaba bayan da muka ji wannan babi kai tsaye malin zai goya mana da babu bayani wani ahalin nari azaban babin da zai bayani dangane da cewa cikin 'yan wuta wanne daga ciki ya fi kowa samun sassaucin azaba to kafin kai tsaye mu shiga wannan sabon babi wanda shi kan shi babin yana da alaka da abu talib gada dacewa mu tsaya mu tattauna ɗan abu ko da ba yawa a kan tarihin abu talib da irin gwagwarmaya da gudunmawa da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hali na farkon kafa wannan da'awa ta musulunci sanin abin da abu talib ya yi zai sa ka fahimci dalilin da ya sa annabi ya je kamun kafa ya roƙo mai sauƙi a wajen Allah rashin sanin wannan zai sa ka ce don mene musulmi ya roƙon makafiri sauƙin azaba wajen Allah Ga shi kuma Allah maɗaukin sarki ya hana masu imani su roƙon magasakare gafara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a karatun da ya gabata malam ya mana bayani don gani da hakikanin sunan abu talib da runtu da 'yan shi'a suka yi na canza mai suna domin su samu kariya na alkur'ani wannan yana daga cikin ɗabi'an shi'a shi'a sukan canza suna don manufa a ƙarƙashin muguwar aƙidan su ta taƙiya ko aƙidan bada'u wanda za mu zo da izinin Allah da za mu tattauna waɗannan miyagun aƙidoji da kuma illan da suke ma al'umma da addini da yadda za ka gane me yasa suke wannan aiki allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin littafin hayatu sahaba na kan dahlawe a jiz'in farko shafi na 277 malamin yake cewa wa inda albai haƙe an na ƙalib ƙala laho sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yabna ake." a cikin ruwayan al'imam al-baihaqi abu talib ne ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zaunar da annaba a gaban shi sai ya ce yabna akhi ya kai ɗan uwana shi kamar yadda muka ji ai annabi ɗani na abdullahi abdullahi kuma kanin abu talib ne kun fahimta sanda ya zo rasuwa sai ya bar amanan kulawa da wannan ɗana shi tilo wajen abu talib shi ne ce mashi ya kai ɗan ɗan uwana inna ƙaumaka kada ja'uni manyan garin nan sun zo wajena wa ƙalo kaza wa kaza ga abin da suka gaya man dangane da kai da ni sun kawo kuka sun zo da ƙorafi suna da koke mai yawa dangane da kai fa'abki alayya wa'ala nafsika abin da nake so da kai ka zaunar da kanka lafiya nima ka zaunar da ni lafiya wala ta hammilni min al'amri ma la a wala anta abinda nake so kar ka ɗauko mana gingirin ɗin da kai ba ka iya imashi ni ma ba na iyawa ka ɗauko mana faɗan da tafi ƙarfinmu fakfuf an kaumika ma ya karahuna min kaulika ka bincika ka sa tunani kai nazari cikin maganganun da kake yi na wa'azi ka duba ka ga wani ɓangare ne daga cikin ɓangarori wanda mutanenka ba sa so to ka kame daga wannan ka daina faɗin shi kun gano wannan da kyau ku fazanna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu talib na faɗin wannan sai annabi ya zaci an kadaba da li'ammihi fihi babban shi ya yanke shawara ya canza ra'ayi a kan shi maganin taimako da agaji da tallafi da kariyan da yake bashi to yanzu ya janye wa annahu khaziluhu wa muslimuhu kuma zai juya mai baya ya sallama shi ga kafirai sidiyan da suke so da shi wa ufa anil qiyami ma'ahu kuma ya fara tsammanin anya babban nan nashi bai samu rauni na tsayewa dangane da al'amarin taimaka mai da yake a baya ba domin ga irin maganin da ya gaya mai a yanzu sanda annabi wannan nazari da tunani a cikin zuciyar shi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya am ya baffa bi a ash-shamsu fi yamini yace wallahi al'adim ka ga rana da girmanta da zafinta da yadda take da kuna, da za a ɗauko ta a ɗaura ta a tafi na ɗaya na dama walƙamar fi ya tsare a ɗauko wata da sanyin shi da girman shi da kuma busarwan shi a ɗora shi a hannuna na hagu ma taraktu hazal amra hatta yuzhirahu Allahu au ahliku fi talabihi ya ce wallahi kaga wannan al'amarin ba zan bar shi ba har sai Allah maɗaukin sarki ya buwa yadda wannan al'amari an yi nasara ko Allah maɗaukin sarki ya hallakar da ne ina kan hanyar neman cin nasara amma wannan al'amari na musulunci ba gudu ba ja da baya sun masta bara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fabaka sai annabi ya juya baya ya sunkuyar da kai ya fashe da kuka falamma walla yayin da annabi ya juya zai tafi qala lahu hina ra'a ma balagal amr bi rasulillah sai abu talib da ga irin tashin hankalin da annabi ya shiga sakamakon maganin da ya gaya mai gashi ya fashe da kuka ya juya zai tafi sai abu ɗalib ya ce yabna akhi kai ɗana ɗan ɗan uwana fa alaihe alaihi sai annabi ya fuskanto shi fa sai abu ɗalib ya ce bi ala Amurka wa fa'al a hababta ka ci gaba da al'amarinka abinda duk ka je ka yi fa wallahi la usallimuka bi shay'in abadan Shi ina rantsuwa da Allah babu wani dalilin da zai sa ni in sallama ka akan wani al'amari ko mai meye shi har abada qala ibn ishaq ibn ishaq yace sima rawahu anhu yunus cikin ruwayan ibn yunus cikin ruwayan da yunus yi daga uh, ibn ishaq ya ce sun maƙala abu ɗalibin fi zalika shi'iran nan ke sai abu ɗalib sai ya rera baitocin waƙe wa min mashtuhira min shi'irihi fi zalika ƙauluhu daga cikin waƙen da ya fi shahara daga bakin abu ɗalib shine kamar yadda ya zo a cikin littafin alkamil ya ce wa aratta dinan kad arabtu bi annahu min khairi adiyanil bariyati dina laulal malamatu aw hazar masabbatin laulal malamatu aw hizar musabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina amta annaka nasihi, ناسه sadakta wa kunta Kidman Amina. wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwaffada bi ittirafi ittirabi dhafina famdi li amrika ma alayka ghadadatan abshir wa qarra bi dhaka minka uyuna aratta dinan yace ka zo da tallan addini ka zo da bayani filla-filla na saƙon da kake kira zuwa gare shi kad arabtu bi annahu ni na san wannan abin da ka zo da shi min khairu adiyanil bariyati dina duk wani addinin da ɗan adam yake yau a bayan ƙasa ba addini ingantacce nagartacce mafi alkhairi irin addinin da ka zo da shi laulal malamut haga ba don zargi ba au zarin musabbatin ba kuma don tsoron zagi da za a rika yi a kaina ba lawajatta ne samham bi zaka mubina da ka same ni a tsahon gaba na wanda zai ma da'a wajen runguman wannan addinin wada autan ka kira ni wa za'amta annaka nasihi kai da kanka ka gamsu irin kiran da kai man lalle kai man nasiha ka nuna man tafarki kyakkyawa walaƙar sadaqta haqiqa duk abin da ka faɗi gaskiya ne wa kunta kidman ai kai tintintintini ba yau ba amina kai amintacce ne wallahi lan yuslu ilayka bi jam'ihim kaga arnan garin nan in za su taru baki daya siyo ɗauki a kanka ba sa iya cin maka hatta wasa da fitirabi da zafina, ya sai na yi matashin kai da ƙasa in ina raye ƙaryansu ta sha ƙarya famdi da amrika ma za gazazatun ci gaba da al'amarinka dangas ko ɗar ji a ranka abshir ina ma bishara wa ƙarra bi zaka minka oyona, ina mai faranta maka rai cewa yanzu aka fara dagan kare ka akan abin da kake yi ci gaba kun ji abu talib kenan mun gane wannan da kyau ko abu talib kenan ina da ma a ce sanda aka yanke cibiyar da awon sunna a ƙasan nan a ce manya sun yi masunna irin wannan gatar ya lalasaf su ne ma suke ƙoƙarin fada da ita da mulkinsu da dukiyarsu allah maɗaukin sarki ya kiyaye a cikin littafin al'isaba fi tamizu sahaba a jiz'i na bakwai shafi na biyar. mala ya ce kama fi nusratihi daga nan abu talib ya tsayi wurjanjan wajen taimaka ma annabi wa zabbi anhu da kuma ba shi kariya man adahu ga duk wanda yake adawa da shi wa madahihi annabi ta shan yabo iri-iri wajen abu talib iddata mada'ih yabo iri-iri min ha daga cikin jinjina da yi ma manzon Allah lammas tusqiya ahlu makka fasuku yayin da mutanen makka aka yi masa fari suka tattaro suka je sallar roƙon ruwa irin tasa ta jahiliya sai kuma aka yi masu ruwan to sai abu ɗalib ya ce wa staskal gama mu bi waje wajihi timalil yatama ismatin lil aramili dan da aka fita annabi suka sa a gaba suna Allah gashi nan mai gaskiya ne Allah gashi nan mai faran fuska kyakkyawa Allah gashi nan in aka bar farin nan ya ci gaba waɗannan iyalan arziki za su hallaka aka yi ta ma Allah magiya to ana cikin haka sai ruwan sama ya sauka to shine Abu Talib abin ya burge shi ya kalli annabi ya ce wa ka kayi fari yastaskal gamami bi wajehi wanda ake roƙon kwaranyewan fari ta hanyar fuskan shi simalil yatama gatan marayu kake ismatin lil aramili sannan mai agazawa matan da ba su da mai ɗaukan ɗawainiyansu kake a jahiliya wannan ba laifi ba ne a cikin addinin su ana iya neman kwarin yawan damuwa bi jahi fulanin amma a cikin addinin da manzan Allah ya zo da kuma wannan shirka ne ana fahimtar wannan ku? domin wasu suna kafa hujja da wannan da cewa ai ga abu tsalib ya yi ai abu tsalib aikin shi ba shi daga cikin masadiru ta islami don ba ƙur'ani ba ne ba hadisi ba ne ba ijima'i ba ne sannan kuma ba kiyasi ne sahihi ba an gano wannan da kyau ko annabi bai zama annabi ba sai san da aka yi mai wahayi ya zama manzan Allah ya Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa minha qawluhu fi qasidatin daga ciki akwai maganar Abu Talib da yazo a cikin qasidan shi yace wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu ya ce wa shakka lahu min nismihi Allah madaukin sarki ya tsago ma annabi sunan shi ne daga cikin sunan Allah liyujilluhu saboda ya ma al'amarin manzan Allah fadl arshi mahamudun shi ma'abocin al'arshi shaya ne wa haza muhammadu قال بن an ale علي zaidin. ma sami'tu ahsan min hadha ibn ibnu uyayna yace ali dan zaid yace ni da dai ban taba jin wani baiti da ya reru mai tsama zuciyan bawa ba irin maganan da Abu Talib yake cewa wada'autani wa alimt wa alimat annaka sadiqun wa laqad sadaqta wa kunta samma amina wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khair adiyanil bariyati dina yace ba baitin da ya tsima ni kaman wannan wada autin ka kira ni wa alimtu annaka na sadiqun ni na san kai mai gaskiya ne da'awar annabi ta kai har wanda bai imani da shi ba ya yadda mai gaskiya ne walaqad sadaqta wa kunta samma amina kayi gaskiya kuma tun da tinka tikatu kai mai gaskiya ne walaqad alimtu bi anna din muhammadin yace hakika na san kaga addinin muhammadu min khair adiyanil bariyati dina Ya fi dukkanin addinan da mutane suke na tarkace inganci da nagarta baki da kun gano wannan da kyau ko ka gode ma Allah hadda za a waye gari a san cewa addinin da muke akai shine addinin gaskiya Allah madaukin sarki ya ƙara tabbatar da digadiganmu a cikin littafin al-muktasar fi akhbar al-bashar juz'in farko shafi na 88 malamin yace wafatu abi talib rasuwan abu talib wannan dan bayani ne takaitacce dangane da taimakawan da abu talib ya ma annabi kun ga ba mu kawo bayani dangane da taimakon da ya mai sanda katare suka sa ma annabi dokan ta ɓaci ba abu talib ya tarkato dangin shi dangin uwa da dangin uba duka aka fita bayan gari aka je aka sha yunwa da wahalan zafi da wahalan sanyi da hunturu da musiba iri-iri na tsawon shekaru sai da su koma buzu suke jikawa suke dafawa su ci sai da su koma ciyawa suke dafawa suna gwaguyan jikin bishiya kamar yadda raƙumi ke gwaguya sai da ya zama sun rami sun muje mata da yara sun murmutu lokacin da nabi ya mafarki takardar da aka rubuta ta lalace abu talib ya shigo cikin gari ya tsaye sai da aka ɗauko ta aka buɗe annabi gaskiyan shi ta tabbata suka dawo cikin gari in aka fara lissafin alherin abu talib yana da yawa ya lal'asar ina dama a ce ya yi imani irin imanin abubakar Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce ya fi shawwal abu talib ya rasu a watan shawwal ne sanata ashirin minan nubuwa annabi ya shekara goma da annabci cif abu talib na rasuwa walan shi da marabihi yayin da rashin lafiya abu talib ya tsananta qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya je ya ce mashi ya am qul ha istahalla laka shafa'a yau qiyama ka faɗe ta za ta zame maka sanadiyan halarta ceto na a kanka a ranar tashin alkiyama ya'ani a shahada ya da kalmar shahada kawai magana ya ƙare faƙala laho abu talib sai abu talib ya ce yabna akhi laula makhafata sabbi ya ce ya kai ɗan na ya kai ɗan ɗan uwana ba don tsoron zagi ba wa an ta zunna ƙureshin kuma ka ƙureshawa su tsammanin inna ma ƙultuha na faɗi wannan kalmar shahadan ne da suke adawa da ita jaz'an al mauti saboda rakin mutuwa la qultuha ana fada falamma taqaraba min abi ɗalibin al-maut wai aka ce yayin da abu talib ya dab da mutuwa ja'ala yuharriku shafataihi sai rika motsa labban shi fa azga ilayhi al-abbas bi uznihi sai abbas ya matsa da kunnin shi wa qala wai sai abbas ya ce wallahi ya bina akhi ya ce kai ɗan uwana laƙada ƙalar kalimatar a martaho an ya ƙolaha ai ya da kalmar da kace mashi ya faɗa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai sai aka ce annabi ya ce alhamdulillahi lalazi hadaka ya am godiya ta tabbata ga Allah da ya shirye da kai ya na wai kenan mala ce haka za rawa an ibn abbas haka dai aka ce wai abbas ya faɗa wal mashhur mala ce shahararriyar magana annahu mata kafiran abu talib ya mutu kafiri ne mun gano wannan da kyau ku? amma tabbas ya taimaki manzon Allah a cikin littafin al-mu'tasir min al-mukhtasar min mashmin mishkil al-athar juz'in farko shafi na 117 yace waqila fi sababin nuzul qawlihi ta'ala malamai suka ce dalilin saukan ayan da Allah madaukakin sarki ke cewa ma kana lin-nabi An آمنوا أن يستغفروا للمشركين bai dace ba ga annabi kuma bai dace ga duk wani wanda yake tare da annabi a da'irar imani ba ya roƙa ma wani mushiriki gafara ko da ko dangi ne na kusa ke ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanda al'amarin yake annabi ne da kanshi lamma da khala ala ammihi abi talib yayin da ya shiga ɗakin da babban shi abu ɗalib yake jinya wa ƙala lahu sai annabi ce kul la ilaha illallah ashhadu laka biha indallah la ilaha illallah kaɗai za ka faɗi ni zan zame maka lauya a gaban Allah ranar kiyama fa qala lahu abu jahal sai abu jahal yace wa abdullahi ibn abi umayya da shi da abdullahi dan abi umayya a targabu an millata abdulmuttalib yanzu za ka kyamaci addinin abdulmuttalib annabi na da'awa su ma suna da'awa kar ku manta su ne fa suke gangan ko na sa dokan ta ɓaci suka kora su bayan gari kun manta amma yanzu ya dawo an zo an lullube shi an zazzauna gaban shi an nuna yau fa ana tare akwai magana mun gano wannan da kyau ku waɗannan wakilai ne jakadu ne na shedan sun ga shedan ya hango ya ga cewa in aka bari minti biyar annabi ya shiga wajen shi ba kowa to abu ɗalib zai shallake sai tara jama'a ce kuji so kuma suka je wai yau sun san dan uwansu ne ku ji man mugunta kun gane wannan da kyau ku yanzu aka kyamaci addinin iyaye da kakanni kun ji abin da suka gaya mai kenan a turidu a targabu an millati abdulmuttalib fakana akhira ma kallamahum ƙarshen maganan da annabi abu talib ya masu su duka cewa ya ana ala millati abdulmuttalib ya ce shi fa yana nan kan wannan addini na abdulmuttalib faƙala sai annabi ya ce ama wallahi la'astagfiran na laka malam unha anka yace ina rantsuwa da Allah zan ta roƙa ma gafaran Allah matukan dai ba hana na Allah yayi ba fa anzalallahu ta'ala wannan yasa Allah ya saukar da ma kana linnabi har zuwa ƙarshen aya cewa bai dace da annabi ba haka da wanda suke da imani tare da shi an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulil qurba komin kusantaka bai halatta ba saboda sun mutu suna kakare wa an zalafi abi talibin haka Allah madaukin sarki ya ƙara saukarwa don gani da abu talib kala ta tahdi man hababta. cewa kai annabi shiryar da wanda kake so ba a hannunka yake ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah ya sa mu dace malai ce fihi tahdir a cikin wannan bayani da cikin wannan aya da sababin nuzulin ayar akwai at-tahziru min julasa'isu tsoratarwa dangane da mugayen abokai mugayen abokan zama mugayen makota mugayen abokan hira ka bincika ka gani duk wanda ka san yana da mugun ɗabi'a muguwar mu'amala mummunar aƙida to kai kaffa kaffa kai nesa nesa domin ɗabi'a na aran ɗabi'a kuma zai iya yi wa sanda ka zo mutuwa irin waɗannan miyagun abokan su zo wajen suna tafe da mugayen baƙaƙen aljanu suna zuwa da tiririn zunubi mala'iku rahama su ƙi zuwa na azaba ne ko za su zo jiki magayi jama'a kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya sanya da wani mugun aboki yau su rabu anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa nafsuka fa fazha anil gayyi war rada mata tagwiha yaga wallazi bika yaqtadi fa nafsuka fa fazha kaga kanka ka tsare ta ka gyara ta tas anil gayyi war rada daga dukkanin wasu miyagun ɗabi'u da kuma zalunci da son zuciya mata tagwiha don duk sanda ka mai da kanka wawa bolan zuba miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka da tarkacen aƙido ya ga duka ya tadi duk wanda zai koyi da kai haka za ka zamar da shi mun gano wannan da kyau ko kowa ya binciki kan shi kuma ka binciki wanda kake mu'amala da shi in ka ci a aini dai a banne da mutane lakum dinukum waliya din ai ba za ka yi batar da ni ba za ka sani satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil anba'i man lam tabi lahu wa ya'tika bil akhbari man lam tazawwidi Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace ma jarra ala abi talibin ha'ula'il julasa ma za jarra ala abi talibin duk wannan matsalan na mutuwa akan kafirci ne ya ja ma abu talib julasa usu haula il julasa waɗannan miyagun abokan wa mata alal kufure shi ya mutu akan kafirci bi sababi mashwaratihi ma sakamakon shawararsu wal billah haka mummunan mugun abokin zama zai ta izaka ya ta zira ka yana nuna maka za a yi nasara sai ya iza ka ya gaza fidda ka ka yi tsugunna kana kuka kana faɗin wayo ne ya Allah sun iza ni sun gaza fidda ni tukuna ma sai mala'ikun Allah sun ritsa ka Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa fil hadis raddun ala man za'ama islami abi talibin mina shi'a wal mala yake cewa wannan akwai mai da martani kai tsaye ga 'yan shi'a da ke riya cewa wai abu talib ya musulunta wal da waɗanda suke bin tarkace cikin sufaye li'anna akhira ma qala saboda ƙarshen maganin da abu talib ya faɗa cewa yayi huwa ala millati abdul muttalib ai wai shi yana kan addinin abdulmuttalib ne wa aba an ya kula la ilaha illallah ya tawaye ya ƙi ya faɗi la ilaha illallah ma'ala ce wa idza kunta turidal mazida min ar-rudud in kana son ka sami ƙarin raddodi ala shubhati shi'a akan shubohin da shi'a suke ɗibgowa akan wannan matsala haula islami abi talibin dangane da wai musulunta abu talib faraji al-isaba ka karanta littafin al'isaba isaba na hudu shafi na ɗari da sha biyar da littafin al-mawahib fi raddi alaman ya ƙola min alaman bi islami abi talibin karanta littafin al-mawahib في الرد على من يقول بإسلام أبي talib لأخينا الفاضل الشيخ أبي عبد الله القاسم التعزي فإنه أجاد وأفاد duk abin da yake nema kan wannan matsala ka samu littafin ba abin da bai kawo na fa'ida ba hafizahullah ya za cikin littafin shubahatun rafida haula sahaba radiyallahu anhum wa radduha shibohin da 'yan shi'a suke ɗubgowa dangane da sahabbai da komai da musu da martani yana daga abin da ya zama wajibi yan uwa ku nemi wannan littafin don duk wanda zai zama yana ba sahabbai kariya to dole shi ne samu wannan littafin ya rike don duk wani kalma da duk wata magana da kowane waiwaye da 'yan shi'a suka taɓa yi don cin mutuncin wanda daga cikin sahabbai to malamin ya mai da martaninta a farko shafi na 435 ya ce wa ƙalal majalisi wannan majalisi ɗaya daga cikin ƙartun malaman shi'a ne ƙalan an ibn abil hadid shi ma ya ɗauko bayanin ne daga ibn abil hadid fi sharhin na hajjil balaga a cikin sharhin na hajjil balaga ya ce ikhtalafan nasu fi islami abi talibin kaga 'yan shi'a su da kan sun ce ma saɓani ne ma dangane da wai abu talib ya musulunta faƙalar imamiyya wa zaidiyya sai shi'a imamiyya al-isna ashariya al-ja'afariya shi'an ƙasan nan da ta ko'ina wa zaidiyya da 'yan zaidiyya suka ce ma mata illa musliman wai abu talib bai mutu ba face na musulmi وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك yace ɗaya daga cikin malaman su na mu'tazila ma haka ya faɗi dan akwai haɗin gwiwa ɗari bisa ɗari na haɗakan aƙida tsakanin shi'a da mu'tazila tsakanin shi'a da ƙadariya tsakanin shi'a da khawarij suna da haɗakan haɗin gwiwa da taimakekeniya dangane da abin da ya shafi hatta masail fikihiyya ma Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu daga cikin malaman nasu yace akwai a Abdul abulkasim al da kuma Abu Al-Iskafi wa ghairihima dukkanin sun ce wai Abu Talib musulmi ya mutu da wannan ne ka ji shehunan sufaye suna ce Abu Talib ya mutu musulmi ne da suna da jinin zilanci a jikinsu وقال aksarun الناس من أهل hadis bala ya ce mafi yawancin mutane musamman malaman hadisi wal'amma da sauran tarkacen gari wa man na majalis ya ce kai da ma wasu malamansu na shi'a albasiriyin na ƙasan basra wa gairihim da wasunsu sun yi fatawa akan mata alade ne ƙaumihi abu talib ya mutu ne a bisa addinin mutanen shi Wayar في ذلك ويروون hadisan ذلك kuma sanda suka faɗi wancan maganar sai da suka ruwaito wani shahararren hadisi cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa inda mautihi yayin mutuwan abu talib ya ce ya am kalimatan ashhadu laka biha gadan inda Allah ƙul ya am ya ce babba ka ce kalimatan wannan 'yar kalma ce wanda ashadu laka biha gadan gobe zan yi shaida gaban Allah a ranar tashin alkiyama in ce ka faɗe ta kai ɗan aljanna ne faƙala sai abu ɗalib ya ce laula an ta ƙolal arab ba don kan larabawa su riƙa yamaɗi da suna faɗin cewa anna aba talib jaza inda al cewa abu talib shi ta yi rawa yayin mutuwa ya bar addinin gargajiya ba la'aqarrartu biha ainak da na faɗa ko don faranta maka rai kaga bai faɗi ba kenan ko yana gudun zagi da zargi ko duk wanda yake gudun zagi da zargi yana da gaskiya kibin gaskiya sai ƙarshe irin na Abu Warawa in na qala ana ala dinil ashiya haka ya roito cewa abu talib da ya tashi mutuwa ya ce yana nan kan addinin iyaye da kakanni kaji masu mutuwa kan addinin iyaye da kakanni kai hankali mu Allah ya ɗauki ranma kan addinin manzan Allah wakila innahu qala ana ala dini muttalib a wani ruwayan aka ce ya ce shi yana nan kan addinin abdulmuttalib wakila ghairu zalik qala ibn ishaq ibn ishaq yace summa inna khadija bintu huwailid khadija mai ɗakin manzon Allah wa abu da abu talib baffan manzon Allah halaka fi amin wahid a shekara ɗaya suka rasu fatatabat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama almasa'ib rasuwansu ke da wuya sai musibobi suka biyo manzan Allah tatra daga wannan sai wannan bi halaki khadija khadija na mutuwa wa qarar lahu mu'inan ta zama mai taimakon shi ne wa wazirata sidiqin kuma ita waziriyar annabi ne na gaskiya fi da'awatihi ila al-islam wajen kira zuwa ga addinin Allah yaskunu ilaiha annabi yana samun natsuwa in ya koma wajenta sai yasa ya kuma ta kalubalanku shin ke waziru sirikin ne ga mijinki fil hayati duniya ma tukuna kafin aje fi dinin lahi hal zawjuki yaskunu ilaik mijinki yana samun natsuwa in ya dawo wajenki ta hanyar tarairaya ta hanyar murmushi da kalmomi da haɗaɗa ta hanyar ba da uzuri ya tsaura shi akan shawari masu kyawu ko gode ke ba abin da ya dame ki abin da ke rayuwanki na duniya shi kike a kai in haka ne kin shiga uku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa halaka ammuhu abu talib babban annabi abu talib ya rasu allazi kana lahu adudan wanda shi ke karfafan shi wa hirzan kuma kariya fi amrihi dangane da al'amarin da awanshi wa nasiran ala qaumihi kuma shine wanda yake tsaye wajen taimaka ma annabi yana kakkaɓe mai mutanen shi dake son cutar da shi falamma halaka abu talib yayin da abu talib ya rasu nalat quraishun min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai quraishawa suke dirar mikiya kan annabi min al'aza suka rika cutar da shi ma lam takun tatma'u bihi fi hayati abi talib abinda ba su taɓa mafarkin za su iya yi ma annaba ba sanda abu talib yake da rai sai da suka yi mashi hatta taradahu safiyahu min sufaha'i quraishin har sai da aka tura wani wawa daga cikin sarakan wawayen qurayshawa fanusirat turaba ala asihi ya je ya ɗibi ƙasa ya zuba ma annaba a kai ya daga cikin wulaƙancin da za ka yi ma balarabi ka zuba mai ƙasa a kai yana daga cikin girmamawa na ƙarshe da za ka yi ma ka sumbanci kan shi in kana son ka wulaƙanta balarabe a ba da labari har ƙarshen jikan shi na ƙarshe ka zuba mai ƙasa a ka madadin ka sumbanci kan shi idan kun tuna tarihin Muhammadu dan maslama sanda ya je kashe ka'ab a yana daga abin da ya yi ma ka'ab na dabara sumbantan kan ka'ab mun gani ka girmama balarabe kenan in kana son wulakanta shi zuba mai ƙasa aka to sai da aka tura safihun wawa duk wanda za a tura ce je ka rashin mutunci to kai ne wawan wannan lokacin mawaƙi ce stupid of the year mun gano wannan da ke kyau shi ne aka tura ya ji wajen manzan Allah ya zuba ƙasa kan annabi fadakhalar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baitahu haka annabi ya tashi ya shiga gida watturabu ala rasihi kan shi budu-budu da ƙura faƙamat ilaihi ihida banatihi ɗaya daga cikin 'ya'yan shi sai ta taso tagsul an hutturab tana wanke ma annabi ƙasa wahiyya ta biki tana kuka wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙolo laha annabi yana cewa ya bunayya ya ke ‘yar’yata la ta biki ki bar kuka fa’in Allah a mani’un a dakarun da ke ban kariya khadija da abu talib sun tafi ko to Allah ya ansa aikin yanzu Allah ne zai ban kariya qala ibn kasir rahimahullah ibn kasir yace wa zadar fi izaihi qurayshawa haka suka ci gaba da nindinka cutarwa da suke wa annabi hatta rawa anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala har sai da aka ruwaito annabi yana cewa ma nalat shai'an shay'an ƙureshawa ba samu daman cin mutunci na ba cin mutuncin da akrahahu wanda zan ji abin ya ishe ni ya dame ni hatta mata abu talib har sai da abu talib ya rasu abu talib ga kuɗi sannan ga mutunci da daraja ga dangi ga ƙarfi sannan khadija ita kuma ga me ga naira kun gano wannan da kyau ko don duk wanda ta kwaɓe mai zai je ce mai maula ta da maula ta balarabe samu a ɗan ɗibga mashi Allah ya samu dace a cikin sharhin fatihul majid sharhin kitabit tauhid malamin yake cewa alhikimatu fi admi islami abi talib wai wace irin hikima ne take cikin Allah madaukin sarki ya hana abu talib daman musulunta wannan ba akwai ne akwai hikima wai wata hikima ne a ciki ma'ana ce ƙala share rahimahullahu ta'ala mai sharhi ya ce wa min hikimatin rabbi ta'ala fi adami hidayeti abi ɗalibin ilal islam yana daga cikin hikiman Allah madaukin sarki da bai ba abu ɗalib daman musulunta ba ya yi haka ne bayyana li'ibadihi anna zalika ilaihi cewa babu da daman shiriya na Allah ne kadai wa huwal qadiru alaihi duna man siwahu Allah kadai yake da izinin shiryar da wanda ya so wani ko ba Allah ba bai iyawa falau kana inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mukullin shiriya a hannun annabi yake alladhi huwa afdal khalqihi wanda cikin halittun Allah kaf babu imanzan Allah min hidayatul qulub da shiryar da zukatan bayi hannun annabi yake wa tafrijul kurub da yaye damuwa wa maghfiratuz zunub da gafarta zunubai wan najati min al azab da tsirar da bawa daga azaba wa nahwa shay wa nahwa zalika da makamancin wannan koya yake da hannun annabi yake lakana haqqun nasi bi zalika wa Aulahun bihi ammuhu ya kana yahutuhu ba wanda annabi zai ba wannan sai baffan shi wanda yake kare shi wa yahmihi yana tsare shi daga wawaye wa yansuruhu yana agaza mai wa kuma yana tattalan shi yana lallashin shi ba wanda annabi zai ba wannan ajin farko sai baffan shi ma ba nashi bane fa subhana man bahara hikmatuhu al tsarki ya tabbata ga sarkin da hikiman shi ta ya hankulan bayi wa arshadal ibadi ila ma ya dulluhun ala ma'arifatihi kuma yake shiryar da bayi zuwa ga abin da ke nuna masu su san waye Allah wa tauhidi da kadaita shi wa ikhlasul amali lahu da kuma tsarkake aiki gare shi wa tajridihi kaga a cikin tauhidi ne aka dauko maka wannan dan ka san shiriya na waye duk yadda kai sai ka kasa shirya da wanda ya bi kusa da kai ga annabi nuhu bai shirya da matan shi da dan shi ba ga annabi ibrahim bai shirya da mahaifin shi ba ga annabi lord bai iya shirya da matan shi ba manzo Allah ga shi bai shirya da baffan shi ba shirya na waye shi yasa ba yanda za ka ce wani dan gidanku ne ko dan unguwanku ne ko aminin ka ko waye ka iya shiryar da shi in Allah madaukin sarki ya nufin shirya ga bawa ba wanda ya sebatar da shi duk yadda kake kokarin bawa ya shirye in Allah bai nufe shi da wannan ba ba ka da yadda ka iya haka za ka haƙure mutu ɓatacce Allah madaukin sarki ya sa mu dace cikin littafin siyarwa alamin nubala jizi na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin da biyar an ali ƙala ali ya ce lamma mata abu talib yayin da abu talib ya rasu ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai na tai wajen annabi fa qultu nace ma annabi inna ammika shekhu dal mata baffan can naka tsohon batacce ya mutu ya za a yi kala sai annabi ya ce izhab fawarihi je ka binne shi wala tu tuhaddis shay'an hatta ta'tini karka ce komi je ka in ka gama ka zo ka samu fa fa'altu alladhi ni bihi abu ali yace sai na je ne aikin da annabi ya umarce ni da yi thumma ataituhu bayan nan na je na dawo wajen annabi fa qala li annabi yace da ni irtasil je ke wanka wa'allamani allamani da awatin hiya habbu iliyya min humurin na'am ya karantar da ni wasu addu'o'i da zan rika yi wanda waɗannan addu'o'i sun fiye man da a bane jajayen raƙuma da a baka manya-manyan jiragen sama da na ruwa da na ƙasa da tan tebur tan tebur to gara a basu a baka wannan addu'a da annabi ya koya ma sayyidi ali bale ce isnadun sahihun وقد جمع بعض الرافضة جزءا أكثر فيه من الأحاديث الواهية حقيقة إن شيء سنتتر وصحدي سيما سروني أو اللتاتي الدالة على إسلام أبي طالب وأن ودنا تركتن حديثا وي سنا نوني أكن أبو طالب يا مسلمتا مالك ولا يثبت من ذلك الشيء ba abin da ya inganta duk tarkacen banza ne wasu yatin raddu alaihim kariban ban mu da su raddi na nan tafe insha Allah a cikin littafin al-baharul muhit sajjaj fi sharhi sahih al-imam muslim bin al-hajjaj na ash-shaykh ali adam yace fi fawaidi daga cikin fa'idojin wannan hadisi minha bayanu maktasallahu ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wa wa sallama min raf'ihi qadarihi ai a cikin wannan hadisi akwai wani baiwa da Allah madaukin sarki yawa manzon Allah ta hanyar da Allah madaukin sarki ya daga darajar manzon Allah wa wajahihi da kuma wajahihi indahu kuma a cikin hadisin Allah ya bayyana darajar da annabi yake da shi a wajen shi haisa qabila shafa'atahu sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yadda Allah ya karɓi ceton da annabi ya yi fi ammihi biyu talib da ya je roƙon ma abu ceto kuma Allah ya bashi fa khuffifa anhu har aka sawwaka mai azaba foji ila fi dahdahin min narin aka aje shi a gaɓan wuta yanzu wannan hadisi yana ƙara bayyana mana martaban annabi ne mun gano wannan da kyau ku min ha daga ciki bayanu anna azabal kuffar mutafawit yana bayyana mana wannan hadisi azaban kafirai ashe azaba ne wani wani na wani yafi na wani na wani bai kai na wani ba minha bayanu anna an-naf'a hasala li abi talib min khasa'isihi wannan amfanin da annabi zai ma abu talib a lahira wannan khususiyan annabi ne kadai bi barakatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wancan tsamo dan wuta a aje shi a bakin wuta abu talib kaɗai za a yi ma shi ma albarkan annabi ya ce minha bayana annahu la tanfa'u mahabbatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al mahabbatul bai'iyya kaga soyayya na gari soyayya na unguwa soyayya na dangi soyayya na haɗin baki soyayya na cika baki soyayya na shiririta in kana ma annabi irinta ba amfanin da zai maka wa inna ma tanfa'ul mahabba addiniya ƙauna na addini ne kaɗai take amfani al'imaniya ƙauna ta imani allati ta tamassalu fittiba'i sunnatihi wanda ake gane ta ta hanyar bin sunnar annabi kaɗai waliktida'u bihi aqidatan loka. kuma ya kasance kana ma annabi biyayya a duniyar aƙida da kuma suluki wannan ne kadai zai ma amfani wanda ba wannan ba ba amfanin da zai ma sai dai ka ci duka famin huna to daga nan ne ya tabayyana dalalu man yadda'i muhabbatihi bata na wanda yake da awan kaunan annabi wayara zalika fi sin il da lahu wa yake ganin ai zai bayyana ƙaunan shi ga annabi ne in yi shirya ma annabi maulidi wa jam'un nasi ala zalika kuma ya taro mutane a ci maulidi wai shine ƙaunan annabi wa qira'atul qasa'id a zo ana karanta ƙasidodi fi madihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai ana yaban annabi fama aksaru hadha sinfi minan nas waɗanda suke irin wannan shiririta da ɗarkaniya Allah ya yawa da su wa rubbama la yusalli ba'dhum as-salawat al-khams so da dama za ga wanda ma yake cika bakin wai yana maulidi shine kaunan annabi ne in ka bi diddigin tarihi ko sallah biyar bai iya yi wala yaqimu sha'air al-islam aslan duk wani abu na addini ma ba yake yi ba aw yuqima ba'daha wa yahjuru ba'daha yi wasu wasu kuma ya watsar za ga kawai mutum mashirmanci ne rayuwar banza yake a duniya bai Allah amma kana zuwa kasa ne sai ce wai aishi shi mabiyin manzan Allah ne wa Umar anna zalika yunjihi yana riya wai yin haka zai tsiratar da shi wa da li dhunubihi kuma wai kaunan annabi ta hanyar maulidi zai kankare mai zunuban shi zai isar mai ya samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama allazi sana'a min ajlihi al wai dan ya samu ceton manzon Allah ne ya sa ma yake maulidi mali ce fama ashaddu garaba al-islami fama ashaddu garabat islam oh waɗannan mutane sun mai da addinin musulunci ya koma duniyan bakunta fayalil islam al-jarih al-mazlum min ahlihi yace kai can musulunci waɗanda ke da awan bin shi kuma su suka yi mai rauni kun gano wannan da kyau ko wal manbuzul matruh min wara min zawaya ihmalihi musulunci an yi watsi da shi an yarda shi kuma wanda suke sakacin kwabe musuluncin waɗanda ke cikin zawiyin shi ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahu almusta'an ala ma tasifun wallahi Allah ne kawai zai kawo agaji ya mana maganin waɗannan da dukkanin tsarkaniyar da suke siffantawa na addini min ha daga cikin wannan tsarkaniyar bayanu annal garaba almujarrada annal qaraba almujarrada la da ya ce kusanci tsuran kusanci kun gano wannan ba amfanin da zai mabawa fa in kanat ƙariba ko mun kusancin na jini ne na kusa wa inna ma fa’ul qurb addini kusancin addini ne kaɗai yake amfani wa in kanatil ansabu gariba ko da kuwa nasaban ba ɗaya ba ne wannan musulmi ne bahaushe wancan musulmi ne biram ko musulmi baka tafi Bello abu lahabin wa zawuhu ma qaraba abu lahabi da gayyen shi sun bata kalli kusancin su ko ga annabi wa azza salman wa adrabuhu radiyallahu anhu salman al-farisi salman al-khair ibn al-islam ya samu ɗaukaka tare da cewa nasaban shi gharaba wannan ƙurashi al'arabi wannan farisi walakada a jadal ƙa'il wanda ya wannan bai ji duka ya kyautata da ya ce la'amurka mal insanu illa bidinihi fala tattaruka taqwa tikalan alan nasabi لقد رفع الإسلام سلمان فارسي كما وضع الكفر النسيب أبا لهبي yace la'amruka kai bawan Allah zo ka ji labari mal insanu illa bi mutum ba kowa bane in dai bai riƙo da addinin shi ba fala tatruki Kar ka sake kai watsi da tsoron Allah da din addinin gaskiya ittikalan alan nasabi wai kana cewa wai kanina ne ko wana ne ubana ne ko ɗana ne ko ɗan gidanmu ne ni kawun shi ne ko babban shi ne ko wa kakka sake kai wannan laƙadar rafa islamu salmana farisi ba ka ganin musulunci ya ɗaga salman al-farisi kama wazo al-kufran nasibi a ba lahadi kalli irin kusantakan abu lahabi da manzan Allah amma da shi aka fara aka ragargaje shi farkon wahayi mun gano wannan da kyau ko ran da annabi ya fara da'awa rana aka kai abu lahabu wuta sau da ya yi tsokana allah bai bar shi ba allah ya sa mu dace ya ce salman al-farisi rafahul islam ai salman al-farisi musulunci ya ɗaukaka shi wal kufur wa za a ba lahabin kafirci kuma ya dumur musahancin abu lahabi sahibu a'ala nasabin fi ƙorashin wanda yake da nasaba maɗaukakiya cikin a ata salmanu min ardi faris salman baƙo ne daga ƙasan farisa min wara'an nahar daga garin da ke iran yanzu yaltamisul hidaya ya zo yana laliban shiriya ya tsulubin nur ya zo farautan haske yuridul haƙiƙa gaskiya ta taho da shi ya samu ya samu ɗaukaka wa abu jahalin wa abu lahabin wa abu talibin inda rukunin yamani abu jahal abu lahabi abu talib ga su gindin maganin suna rukunin yaman wal hajar aswad yabguduna la ilaha illallah abin a gida magani a gonan yaro kun gano wannan kal'isu fil bai da'i yaktalu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu <clears throat> abin a gidansu amma kin la ilaha illallah suke wa ya'aduna la ilaha illallah suna adawa da la ilaha illallah wa yakiduna li la ilaha illallah suna kaidi so suke sai sun kayar da la ilaha illallah jin da qur'ani ya tumurmusa su musulunci ya mutsutsuka su wanda ba dan kowa ba kuma Allah ya mai da shi kowa ritta zaha bi ma zukira fi hadal bab mala yace ya fito mana sarari cikin abin da muka karanta akan wannan mas'ala min al ahadith sihah na hadisai ingantattu anna abu talibin mata alal kufur abu talib ya mutu kafiri ne wa annahu lan yantafi muhabbatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa annahu lam yan lam yantai ba zai more ba da kaunan da yake manzan Allah li'annahu lam takum diniya domin kaunan ba na addini bane wa hadha alladhi kulluhu faqad hawala ba'd ar-rawatib duk da waɗancan nasoshin da muka karanta 'yan shiya suna ta ƙoƙari siddi'a'in najati lahu cawai abu talib ya tsira fa za'amu annahu mata musliman suka riya wai ya mutu yana musulmi mala yake cewa tamassaku bima nusiba ila ilaihi min qawlihi sun rike wannan baitin waƙan wada auta ne waza amta annaka nasihi laqad sadaqta wa kunta idma amina wa aradta dinan qad arabtu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina wai wannan shine dalilin sa wannan baitin waka guda biyu wai shike nuna Abu Talib ya musulunta wannan ba daidai bane ai ba sune la ilaha illallah ba an gano wannan da kyau ko cewa kai ƙulla ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah shi kuma bai faɗi ba sai haka ba musulmi bane Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu dan zamu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum